Daga muryar Amurka a Washington DC. Masaurara salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma a bi mu kai tsaye a shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma takwas ga watan Yuni shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ranar muhalli ta duniya da aka yi ranar Litinin. Ranar Litinin kan biyar ga wata ba. To taken wannan rana ta muhalli ita ce yadda za mu inganta ko kuma danganta muhallinmu ga bil'adama. Inda kuma za mu alakanta hakan da yadda hakan zai iya shafar lafiyar mu a yau da kullum. Muna ma son mu je da ku kanku jama'a kuke kallon lamarin alakanta muhallinmu da maganar lafiyar ɗan adam. tun daga tsaftar gidajenmu abubuwan da za mu ci tufafinmu kwashe bola kwata da kuma kula da tsaftar unguwa gaba daya da ta magudanar ruwa. To gaskiya tsaftar muhalli wajibi ne don kare mu kuma za mu yi haka ne ta hanyar shara da ma kona duk wata ciyawa da za ta janyo mana matsala. Yawan sare itatuwa barkatai, sarar ƙasa inda bai kamata ba don kare afkuwar zaizayar ƙasa, daina yin gine-gine akan hanyoyin ruwa, kunna wuta a dazuzzuka da kuma ɓata ruwa yadda ke teku. To yau kuma ko za mu warba a ɓangaren girki a kwalamar Ramadan? To a yau dai za mu yi shinkafan kwai. Abinda uwar gida ke bukata shine tana bukatan dafaffen shinkafa, tana bukatan kwai, koren wake, karas, magi, gishiri, man gyada da kyakken attarugu da albasa. tattauna da wani matashin ɗan Najeriya kuma ɗalibi a ƙasar Birtaniya da ya zo na Amurka kuma muna tare da shi a ɗakin yaɗa shirye-shiryenmu. To, salamu alaikum. Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum. Sato da muke tare? Ah, kuna tare da Kamaluddin Kabir wannan dan asalin jihar Katsina. To barka da war haka an jima za mu dawo gare ka ya hanya ya Amurkan. Alhamdulillah. Ya kuma can Burtaniya. <laughs> Burtaniya kuma mu gode Allah. To madalla. To mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa ta yaya za mu inganta ko kuma alkanta muhallinmu tare da tattalin lafiyar al'umma. Sakon farko daga Zainab Habu Idris ta ce ya hada da tun daga tsaftar gidajenmu abubuwan da zamu ci tufafinmu kwashe bola kwata da kuma kula da tsaftar unguwa gaba daya da ta magudanar ruwa wannan zai hana sauro yaduwa da saurin cututtuka. Isa Zaharaddin ya ce to gaskiya tsaftar muhalli wajibi ne don kare lafiyarmu kuma za mu yi haka ne ta hanyar shara. da ma kona duk wata ciyawa da za ta janyo mana matsala. Shehu Adamu Rijau ya ce eto eh akwai hanyoyi da dama kamar tsabtace magudan ruwa, kwashe kwata da bola da dai sauransu. Kuma sannan idan an kwashe su ɗin a kai can nesa da gari inda ba za su cutar da lafiyar al'umma ba ku tashi lafiya. Audu mai tukunya mutum biyu ya ce salam yau da gobe tsaftace muhalli wurin kwana inda kake zaune tufafi da dai sauransu addinai sun koyar mana da hakan mu tashi lafiya sai nafi maharazu ya ce wajibi ne al'umma su takaita abubuwan da ke gurɓata muhalli misali yawan sare itatuwa barkatai sarar ƙasa inda bai kamata ba don kare afkuwar zaizayar ƙasa daina yin gine-gine akan hanyoyin ruwa kunna wuta a dazuzzuka da kuma ɓata ruwa yadda ke teku ita kuma gwamnati ya kamata ta wadatar da kalanzir cikin sauki don rage yawan sare itatuwa barkatai yau da gobe ku huta lafiya ibrahim musa ya rikau gama ya ce salam yau da gobe hanyoyin suna da yawa amma kamata ya yi jama'a su kula banda kuna domin wannan ita ce babbar matsala da yawancin masu gidaje suke da matsala a kai da magudanar ruwa saboda ta wannan hanyar ce muhalli yake gurbata kaga ana ta kamuwa da cututtuka daban-daban sai ibrahim mudi ozil bilan yaƙi ya ce tabbas tsabtace muhalli yana da kyau kwarai da gaske rashin yin sa kuma yana da matukar haɗari ga al'umma domin rashin tsaftar yakan janyo cututtuka aminu yakubu ya ce salam ya da gobe ni a guri na mafita shi ne. gwamnati ta ƙara guraren zubar da shara don gujewa zubarwa a hanya ko gudanar ruwa. Sai Zubairu Lawan Musa Fatuskum ya ce Assalam yau da gobe kun taɓo min inda yake min ƙaiƙayi kamata ya al'umma su aka za su tsaftace muhallinsu ba sai an jira gwamnati ba. Adamu Tela Dabigi ya ce za mu kula ne ta wajen yin gini ko danga sai a sassaba ciyawa da kuma share magudanan ruwa zai taimaka sosai. Sai bukar Shatima ya ce yau da gobe ta hanyar tsabtace magudanan ruwa da kuma share guraren kwanciyar mu. A bangare guda kuma ya kamata mu samar da kungiyoyi na musamman masu kula da gyara muhallu a duk wata ko kuma sati. Abubakar Muhammad Roni ya ce a kasashen da aka ci gaba gwamnati ce take sarrafa duk wata shara da kuma yin doka da za ta hana gurɓata muhalli. Amma a yanzu muna wani yanayi na talaka ya taimaki talaka mai kuɗi ya taimaki mai kuɗi don haka ya kamata mu koma aikin gayya da kuma yin doka a matakinmu. sai bashir suleiman ya ce sauƙi gare shi idan za mu bi tsari na zub da shara a mahallinta ware takalman shiga ban ɗaki da duk wani mahalli kuma ba samar da wadataccen ruwa. ta tanimu nuhu ya ce yau da gobe ai amsar a fili take na farko sai an fara tsaftar jiki kamin a tafi ga muhalli duk mutumin da ya gyara jikinsa to makawa ba za ka sami muhallinsa da datti ba duk wanda ya ɗauki irin wannan matakin insha Allahu Allah zai kiyaye shi da sauran cututtuka. Usman Muhammad Birniwa ya ce za mu kare muhallinmu ta hanyar alkinta shara tun daga wurin samar da ita har zuwa ga zubar da ita inda ya dace ba tare da mun zuba ta a magudanar ruwa ko kuma gefen titi ba ko wani muhimmin wuri da jama'a ke hada-hada kuma ya kamata mu lura da tsaftar ruwan da muke sha tare da amfanin yau da kullum hakanan ya dace mu kula da bishiyoyi tare da hana sare su barkatai sannan a ƙarshe ya kamata gwamnati ta inganta tare da ƙirƙiro sabbin dokokin kare muhalli tare da wayar da kan jama'a bisa waɗansu ɗabi'u da halaye da ke taimakawa wajen gurɓata yanayin muhalli. Sa'idu Ahmadu Dore ya ce to hanyoyin na da yawa amma ga kaɗan daga cikinsu tsaftace gidaje da kwashe bola da share ruwa daga kwatoci domin kaucewa kamuwa da cututtukan zamani ko ruwan lafiya. Idan muka koma shafin mu na Twitter at Aminu FIFA 2 ya ce salam yau da gobe dole sai mun kasance masu gyara gidajenmu da gyara wajen kwanciyar mu da wajen dafa abincinmu da kuma gyara wajen zamanmu. At Adamu underscore Madara ya ce hakika tsaftace muhalli shine matakin farko na kare iyalanmu daga kamuwa da cututtuka. Sai Adbin Habu ya ce salam yau da gobe ai kawai duk ruwan datti daga muhallinmu da kuma tsaftace hanyoyin gudanar da ruwa ita ce mafita. Sai da ƙarshe al'ummar wura biriji ya ce yau da gobe domin inganta lafiyarmu ya zama dole mu kasance masu tsaftar muhalli ta hanyar yin shara a gidajenmu da noman ciyawa a kusa da muhallinmu. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to an gaida ibrahim da safinatu <laughs> to mun goge. eh to kin ga mutane kowa tofa albarkacin bakinsa a game da eh. maganar yadda zamu tsaftace muhalli ta yadda mm. zai shafi lafiyar mu ta inganta da makamantansu mm. to kamar yadda muka ce na kin san muna fa tare da mm. bako muna tare da baƙo mu a nan ɗakin yaɗa shirye-shiryen mu kamar yadda kuka ji a farkon shirin eh to malam kamal barka da warhaka barka dai to mun sake dawowa gare ka ah, ka dai yadda mutane suka faffaɗa sakonni irin wasu su ce tsaftar muhalli wasu su ce ba a share kwata wasu ce a an sare itace wasu ce a an saki wutar daji hmm. duk irin wannan makamantansu da farko ranar biyar ga watan da ya wuce na ranar litinin kenan na wannan wata na an yi maganar eh, inganta muhalli hmm. shin yaya kake kallon wannan abu menene ranar muhallin nan ta duniya ne eh to ina ganin kamar rana ce wadda aka aje don saboda mutane su san su kula da muhallinsu hmm. su kuma diba irin inda suke zama da kuma yake kewaye da su hmm. su tabbatar yana daidai da irin standard na da ake son ya kasance inda hmm. akwai abubuwa da dama wanda sukan damu muhalli wanda kuma suke da direct uh, kamar in ce suke da alaka kai tsaye da dan adam wanda idan uh, a muhallin ka bai da kyau wannan yana da significant ko ce yana da illa sosai hmm. a rayuwa to eh, eh. tun da ka faro wannan maganar hmm. a bari mu ji ne ne kamaluddin eh to <laughs> okay to ni dai suna na kamaluddin kuma ni na na ni an asalin garin katsina ne an haife ni a kaduna hmm. kuma na fara karatu na na primary school a murna primary school da ke mm. katsina mm. kanan daga nan na tafi a secondary school a barewa college zaria mm. a inda na yi gama da sse da to daga nan na yi digiri na na farko a jami'ar usman danfodiyo da ke sokoto kanan eh, daga can kuma na yi bautar ƙasa a ma'aikatar eh. <laughs> ma'aikatar horar da ma'aikatar mai da ke delta eh, delta oh. study e. eh, to me ka karanta a digirin farko eh na karanta um, nazarin ƙananan halittu wanda ana kiran shi microbiology mm. kuma daga nan wurin na samu aiki da jami'a umar musa yar adwa mm. da ke katsina to ban dai fara aiki da su ba na taho na samu uh, scholarship na tafi Birtaniya mm. a makarantar da ake kira University of Greenwich a mm. inda na yi Uh, masters kan biotechnology that, uh, inda ake mm. abin ganin ake sarrafa rayuwa rayuwa kanana ake technology ake tsaye eh. eh, da kara halittu so daga nan kuma na dawo na fara karatu sai kuma na samu damar komawa birtaniya don yin digiri na na uku a kan. muhalli mm-hmm. eh, sanin ƙananan halittun da ke eh, eh, a muhalli da kuma biotechnology kawai da ce wasan yadda za su mm, sa shi <laughs> da kamar kokarin fasarawa to mala kamaluddin da kananan shekaru eh to eh to shekaru gaskiya ni har yanzu dai ban cika shekara 31 ba Masha Allah. To lalle mun samu matashi da kyau da kyau. <laughs> To bari mu koma maganar um, Eh, muhalli da ƙananan halittun da ke kewaye da muhalli eh. mm-hmm. shin yaya kake kallo a matsayin da ka san Najeriya da yadda muke da al'adunmu akan mu da yadda ɗabi'unmu suke haka kuma ka shiga ƙasar Birtaniya ka gani gashi kuma yanzu har ka ɗalle ko Amurka ka ka koma sake koma Birtaniya ya za ka alaƙanta yadda muke abubuwa da muhalli ce gaskiya a yadda abubuwa suke a gida gaskiya abu ne wanda ba ni jin daɗi shi a koda wani lokaci kuma mm. ba haka ya dace mm. ba ba ka iya cewa kada a ce mutane za su ce ko ka zo ƙasar waje ka ga mm. yadda abubuwa suke amma abubuwan da suke nan wurin shi ke ya ba su damar duk wani ci gaba da suke samu saboda idan kai la'akari da kamar misali um, aiki ko wani abu kake ka samu abinci sai in kana da lafiya sannan za ka in ka baka da lafiya ai kaga harka abin ganin ba ta yi to mm. To kuma su halanan kananan um, halittu da ka sani akwai kaman abu ne wanda suna da amfani a mm. jikin mutum mm. kan nan kuma akwai wasu su wa'anda ba su da abin ganin su da matsala sosai to baka iya ganin su da oh, idanka abu ne wanda <laughs> abu ne wanda baka iya eh. sai ka diba na'urar bature ka hmm. diba abin da ake kira microscope sannan ka gani hmm. kannan kuma matsalar su shine ya danganta da kowane wane ne kake dealing with a wani lokaci hmm. yana iya kasancewa kana amfani da wani kamar misali sai in ce maka kamar equali akwai wadda ake mm. kira equali wadda mm. idan good indicator ce ta kamar misali ah, ah, um, contamination na fecal mm, contamination eh, mm. to kaman gurbata wani yauwa to in ka samu irin wannan kaman kwara guda 20 a cikin abinci ta isa ta na kasar da kai ta saka abinci in ta saka mm. zawo ko wani abun ganin mm. to in ka diba duk irin wa'annan abubuwan kuma su suna son eh, <laughs> suna son suna son wuri mai kyau wanda wuri mara kyau mm-hmm. saboda wurin zai taimaka musu wurin bunƙasa mm-hmm. kamar misali idan ka diba ka ce kamar misali ka samu organisms kamar misali ka samu kwatoci haka ko kuma mm. wurin dafa abincinka ko kuma wurin abin gani duka wurin harka hidimarka da kayan kama da sauransu duka in ba su da tsafta ba makewayi da mm. sauransu to da hanyoyi ne wa'anda in baka kyautata a yanayinsu ba mm. yana iya taimaka maka wurin lallacewar mm. yana iya taimaka wurin kawo maka wata cuta ko wani mm. abin ganna mm. to kuma yana nan da yawa kamar misali in kana maganan kamar misali su salmonella da suke causing din typhoid haka eh. Eh, to kaga duk suna nan da yawa kuma hanyoyin abin gana ɗinsu ta abinci ne abin da ka ci shi zaka hidda so in ka ci da kyau za ka hidda mai kyau in ko baka ci da kyau ba aka ga ka mutum zai ji da da shi da kai maganan ita kwaya da take ba da maganar typhoid nan da ake wanda kuma ruwan dare ce typhoid a can mm. za ga ita ta magani ma take tafiya to me yasa sai ai ta maganin kuma bata tafi ba ita gashi kuma ka ce kwayar cuta ce to ai kamata aka yi mata bab ɗaya kawai ta mace ko to ai su kaman ka san da yake su ba mu ganin su so mm. saboda haka su kaman abubuwa ne wanda Allah ya ba su wani dama mm. ta suna iya canza yanayin yadda suke sarrafa abubuwa mm. to idan ka sha maganin ko ka sha wanda sun riga dama Allah ya sa suna da kariya a kan shi mm. to za su abin gana in kuma ba su yi ba ma in kayi tasha za su zamo kamar waɗanda uh, uh, suke zama a drug addict haka mm. to ya zai sa bacteria sun tana yawwa sai ka ga organism din a lokaci na yi na yi sai su canza yadda suke sarrafa abinci sai su ɗauki wannan makwaye su ci a matsayin abincinsu. Sun ci ganye Sai su yi <laughs> sai su Da saboda haka sai ya kasance kawai eh, instead kana ƙoƙarin ka ka tabbatar da ka kashe su sai kuma su kuma su kokarin kashe mutum ta wani hanya mm. so saboda haka yana da kyau kamar misali shi yasa ake ta ta yayatawa ake kokarin ilmantar da jama'a akan cewa su bar shan magani in likita bai ce kasha ba mm. saboda kana ba ma wannan cutar dama ce ta ya zama abincinta mm. so yasa abinda kuma ke damun duniya kenan gaba ɗaya yanzu drug resistance antimicrobial resistance saboda yawanci suna ta evolving hmm. antibiotic din da ke gare mu yanzu suna zama so weak so weak akan hmm. abubuwa hmm. so eh. kuma duka ba wani abu bane ta yanayin yadda ake alakantarwa da abubuwan abin gani akwai hanyoyi da dama da suke taimaka ma junansu wurin samun irin wannan drug resistance mm. suna iya transferring gna e kamar through uh, abin gana mm. to each other da zai ba su virulence eh, da sauran ya kuma ba su resistance akan abubuwa ya zama sun samu garkuwar wannan abin eh, da garkuwa da i eh, garkuwa to hakan to shine abin da nake ni ke mm. <laughs> <laughs> to malam kamalin kaman zan dawo da kai dai baya ne da zai kai magana sai abin ya faɗo mu a raina kamar da kwai abincin gwangwani haka eh. kamar waken gwangwani da ake yawan kasa yanzu ana yawan ba da su naman gwangwani da eh, ake da kuma tumatirin eh. gwangwani da ake amfani ake dai wanda da ake yawan mm. amfani da shi Usman mm. zaka ga an ce idan ka bude Eh. farko kai yi ba kai amfani da shi eh. wanda ya rage bai kamata ka bar shi a ah. gwangwanin ba ka eh, ka canza kuma ka sa shi cikin ah. fridge oh. eh wuri mai sanyi ya tsaya in gane ku da kyau <laughs> idan na bude yanzu tumatiri na na gwangwani ko kuma waken gwangwani na ɗebi rabi ne amfani da shi rabin da ya rage yana gwangwani ai bayan dan mai da bakin rumfar ban dan manne mai da to ya zan mai <laughs> ya ce rumfa eh to ai ka bude shi ka san daga eh to mm. ai ya kamata dai ya kasance ka saboda misali su tumatirin nan in mm. an yi shi ko a waken gwangwani ko mm. sauransu ya kamata ana yi mashi mm. akwai lokacin da ake ba kayyade wa a ce zuwa wannan lokaci ya kakkai amfani da shi that is expiring date din shi haka kuma akwai abubuwa da ya kamata mu yi la'akari da su kaman um, akwai wannan ƙananan halittun Mm. suna a ƙasa suna a ruwa suna a iska mm. so saboda haka kuma sun danganta ya danganta kala kala ne kamar misali akwai fungaye wanda su sun yi san abu mai dan tsami tsami kamar su tumatir haka kuma da abin ganin kuma mm. nan suna separating hakan nan so idan ka samu haka a hankali a hankali in ka bar shi buɗe ko in ka bar shi cikin gwangwanin yana mai iya yiwa wa'annan preservative din an ce su yi ya zama yana preservative idan yana sil in a rufe ke ba a buɗe shi ba to saboda haka wannan sai su mm. kasance sun bar gwangwanin suna dawowa cikin abincin ko eh. kuma ya kasance daga iska ka samu oh, da yawwa to ya kamata inda za ka samu cikin 'yan roba haka mm. ka saka shi ka sa cikin mm. fridge in ka sa cikin fridge ma ka ga ka maido temperature tana ɗaya daga cikin abubuwan kamar misali yanayi eh, yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimaka mu annan Kananan halittu wurin rayuwa mm. kaman yanzu mutum ne ka ɗauke shi ka kai shi cikin firija ya ba zai <laughs> rawa gandun ba eh. so saboda haka su ma haka in ka kai su cikin firij za su yi ƙoƙarin kai silencing ɗinsu mm. saboda akwai nambar da ake kira akwai abin da ake kira infective dose wannan infective dose shine iyakan namban da in sun samu sun shiga cikin mutum Mm. za su za su iya uh, sa ma mutum cuta mm, kamar misali a ce kila sai guda ɗari sun shiga sun shiga kamar ikola mm. idan kawai ishirin kamar yadda na ce maka ta shiga za ta iya kwasar end disease i e, sai zawo ko abin ganin da sauran Allah ya kiyaye <laughs> to amma misali kamar wani ya yi magana akan sare itace shin wannan yanayi da sare itace da kona gandun daji da sauransu da muke yi misali yana taimakawa ne wa'annan abin su rayu ko ku su mutu Ah, su wannan kwayoyin halitta. Uh, to, ya danganta da situation ɗin yana iya kai yana iya yana wurin uh, sa su mutu. Mm. Amma kuma mutuwarsu. ba zai kasance kuma abu mai kyau ba hmm. kawo misali sai in ce kamar akwai wa'anda suna taimakawa wurin saka nitrogen ga plant ta yi growing hmm. to wa'annan suna nan a cikin ƙasa ne yawa hmm. suke taimakawa wurin ba da nutrient kamar wurin ba da nutrient da sauransu so in ka sa su temperature ta yi yawa so suna iya kasancewa sun ah, To Malam Kamala a matsayinka na ɗanyen matashi. Mm, kuma ɗanyen eh. matashin wanda ya zauna Najeriya ya zauna Katsina ya kuma je Ingila kuma ya zo na Amurka. Eh, eh. kuma na Amurka. <laughs> Wace shawara za ka ba matasan mu na gida akan gyara muhallinsu da ke kusa da su ba wai can mm. eh. kwatocinmu da ke nan bola da ake yi tsakiyar unguwa mm. mm. wadda a eh. irin kamar taimakon kai da kai ka ga loko mallan ka ga eh kwato tsakani da Allah ni dama ko da wani lokaci ina tunani akan irin abubuwan nan kuma lokacin da muka zo ba maganin kwata tana kuma kasa an tana kasa an binne to amma wannan misali aiki ne na zaka diba na shekaru da misali da dama akwai abubuwa da dama misali duk da dai ba zan hada kamar Burtaniya ko Amurka da Najeriya ba saboda shekarun da suka fara ci gaba ya gani mm. kamar misali kamar birtaniya ta samu jirgin da ke shiga kasar shekara 150 da suka wuce kaga mu ko kasar kasan ba samu amma kamar kamar kamar la'akari da abinda ita safina ta ce ina ganin kamar abubuwa sun yi ma gwamnati yawa mm. kuma ita juji ce saboda haka ni ina ganin kamar yawwa ina ganin kamar ni na daɗe ina tunanin kamar shawarwari wanda nake mm. ganin kamar mu matasa taimakon da zamu mu iya kawowa wurin ci gaban muhalli mm. kamar misali bari in ce a unguwa duk unguwar da ka sani in an goma gargajiya akwai tana da mai unguwa kuma shi wannan mai unguwa ya san kowane gida mm. kuma in ka laluba ya ma san kowa dan unguwa to wannan abu ina jin yana ɗaya daga cikin abin da zai iya taimaka ma security amma ba maganar security muke ba mm, yanzu maganar tsaro amma kuma in ka dawo kan maganar gyaran unguwa mm. wannan abin ko da yaushe ina tunanin cewa shin ta yaya matasa za su iya kamar misali a ce su yadda a unguwa ya kasance akwai kwamitin muhalli mm. wannan kwamitin muhalli kila ya kasance mai unguwa shine shugaban shi na sa kai mm, mm. kan nan kuma bayan mai unguwa shine mai shugaban shi akwai shugaban matasa wannan unguwa wanda su kuma su su ne waɗanda mu mun ji mun gani za mu taimaka wurin gyara abin ganin yawwa yawwa wurin abin gana da to sai ya kasance kuma akwai dattijan unguwa kamar gutun biyu ko uku a cikin wannan kwamiti sai ya kasance suna iya rubuta ma gwamnati kila muna son dan sanda guda ɗaya a karshen wata haka don ya taimaka mana wurin aikin aikin da za to abin da nike ganin za su iya yi a wurin shine kamar misali ta yadda ni nike ganin za su iya dauko ma al'amuran shine za su rika bi gida mm. gida za su duk kowane gida mm. za a ba da takarda cewa kowa ya gyara gidan shi ya share gidan shi mm. kan nan kuma ya gyara kwatar gaban gidan shi saboda ta haka ne za ka rage sauro sauran nan kuma shi ke sa malaria da sauransu to idan har mutum ya zo ana bi gida-gida mm. sai mutum bai yi ba a gidan shi to a wannan lokacin sai mai unguwa ya ce to mai gidan nan sai ya biya naira kaza mm, wannan naira mm. kazar da za ya bada nan take sai a ba matasa a ce ku gashi wasu wa'anda suke gehe guda suna neman na abinci ku gyara ga kuɗin nan take an ba su so kaga kaman abu ne wanda mm. su da kansu suna gyara muhalli ana yawa an hana zaman banza an mm. samu wasu sun samu abinci mm. kan nan kuma an samu aikin yi a cikin unguwa yawa eh, a cikin unguwa to an taimaki juna kuma an rage an rage sauro ba za ka zo kana bacci kana bugun jikinka ba kan nan kuma a the same time ba za a rika zuwa ana cika ana cika misali uh, asibiti ba mm. saboda misali in mm. he in sauran ya cije ka nan zaka ji asibiti kan nan kuma za a samu iska kan mm. nan kuma kanshi ma da sauran sannan ni ina gama kuma kaman yin zaka iya gaya mana wani abu akai da lokaci ya tafi mm. ah, yawanci zaka ga matasan mun aka yi irin wannan magana aikin gayya da kai yanzu a zamanin ne da kowa ya ɓaci da son kuɗi ya ce to me zan samu me eh. amfanin abin da zaka samu wanda ya fi kuɗi saka ya gaya mana a matsayin da kasar lafiya da maganan ƙananan halittun nan masu kai ma mutane naushi eh to <laughs> a gaskiya a ina ganin kaman lafiyar na ai ta fi kuɗi mm. Mm. lafiya ta fi kuɗi duk mm. abin da zaka samu in ka yi abin kwarai ka samu lafiyar ka kuma ga kuma ladan da zaka samu mm. saboda mutane baka san irin mutanen da kake mm. kake taimakawa ma mm. Dan ka kyautata na muhallin ka ba eh, to yanzu kaga saboda wannan tattauna da ka samu da malam Kamaluddin Kabir ka ji wannan waka ce ta maganar yanda sauro dan karami da mugun aiki inji mai waka <laughs> to <laughs> ba <laughs> tsaftace muhalli ba mun gode kai ka gida to amina amina amina illa mu tashi mun kare kanmu daga To kun ji dai ta bakin Malam din kenan wanda kuma da fatan kun ji matashi ne kamar ta safi na ciki ka ce danye fatau. danye matashi. saboda haka sai ku ta ku dauki abin da ya faɗa cikin kokarin yadda zamu ceci kawunan mu yanzu kuma bari mu je ga dakin girki. Wayo Allah tuwo Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan muna lafiya. A yau dai za ku kasance da ni Fatima Umar Cikaire don gabatar muku da abincinmu na buɗe baki. Wato a yau dai za mu yi shinkafan kwai. Abinda uwar gida ke buƙata shine tana bukatan dafaffen shinkafa, tana bukatan kwai, koren wake, karas, magi, gishiri, man gyaɗa da kyakken attarugu da albasa. Da farko dai abinda uwar gida za ta yi shine za ta samu prime pan ɗinta ta soya kwai da ɗan magi da gishiri da ɗan albasa. In ta soya shi za ta yi scramble boiling ɗin shi wato za ta ci gaba da gauraya shi tana soyawa tana gaurayawa tana soyawa tana gaurayawa har ya marmashe. So in ta gama soya shi sai ta juya shi a cikin ɗan faranti haka ta ajiye shi a gefe ta rufe. So uwar gida za ta samu wani tukunya mai zurfi haka ta soya ɗan albasanta ta saka man gyaɗa ta saka albasa ta ɗan soya shi sama-sama sai ta ɗauki da kyakken attarugunta da kuma albasanta ta saka shi shi ma ta ɗan soya shi sama-sama har sai ruwan da yake jiki ya ɗan shanye sannan sai ta ɗauki wato wannan dafaffen shinkafan hannunta sai ta saka shi a ciki sai ta gauraya shi sosai da kyau in ta gauraya shi ta tabbata wannan sos ɗin da ta yi wato na shi attarugu da albasan da ta soya ya biya game duka jikin shinkafan in ta tashi sai ta ɗan saka magi ta ɗan saka gishiri in tana so za ta ƙara ɗan kori da kuma duka wani spices ɗinta da take so za ta ɗan saka ɗan ruwa kaɗan sai ta rufe wannan shinkafan zuwa na ɗan mintuna kaɗan don ya ƙara ɗumamuwa ko in ce yayi zafi. Bayan ya yi zafi sosai kafin nan ta yanka wannan koren waken ta wato green beans ɗin ta, yanka karas ɗin ta girman da take so ko kuma daidai shape ɗin da take so. In shinkafar ta dafaffen nan yi zafi sosai in ta tashi sai ta saka wannan koren waken ta wato green beans ɗin ta, saka karas ɗin sai ta juya wannan ƙwan da ta soya a ciki sai ta gauraya shi in ta gauraya shi sai ta rufe shi ta ɗan bashi mintuna kaɗan domin wannan karas da waken shi ma ya ɗan samu ya dafu sannan shi ma wannan ƙamshin ƙwan ya samu ya shiga jikin wannan shinkafa. In uwar gida ta tashi bayan ‘yan mintuna kaɗan ya yi zafi iya yadda take so ta gauraya shi ta ɗauki kula ta zuba ta kawo mai gida ya yi buɗe baki da shi. Da fatan za mu sha ruwa lafiya. To da fatan za a kwashi girki lafiya kin ji wata kwalamar kuma ko? Asuwan baki sun yi ya tsinki biyu ya eh, tsinki. Ya garki da nan da dan lokuta. Ga nan kana da wurin awa takwas Usman eh, gaba. Eh ba komai ai kin san daga nan in Allah ya taimake ni yanzu Zainabu ta jikin ga ai ta samu. A ah, Zainabu dole ta ta wannan wannan kwalama haka. <laughs> Shinkafa kwai. Eh, shinkafa kwai ai kin ga sai a hankali. <laughs> To mm. haka yake to duka duka kan anan zamu karkare yanzu kan sai in ce a madadin shi ba baƙonmu. To sai in ce mun gode kwarai Kamalu da ka sami zuwa wannan shiri namu kuma shirin matasa ne da fatan Allah ya kai ka gida lafiya to. Eh, Safinatu. To ni fa kan sai in ce zan tattara ina ina sai kuma Allah kai mu gobe to Allah kai mu Usman masu sauraro a sha lafiya <laughs> to haka yake to yanzu a madadin ita Safinatu da kuma Saida Hamdan wadda ita ce ta ba da umarnin shirin kamar yadda aka ji shi sai injiniyan mu na yau wato ah, Aidan Otko da kuma fatan cewa duk wanda yake son ya kalli shirin mu ko kuma ya saurare mu ta maganar VOA 60 a shirin mu ne na yau da gobe a shirin mu ne na la'asar ko na dare duk waɗanda ake ji a VOA wanda suka wuce huce ana iya shiga shafinmu na www.voahouse.com sai a samu a saurara ko kuma har ma ana iya tatsa ko safinatu mm, mm, eh, in aka mm. tatsa sai a saurare su a ji kuma muna godiya da ake kokarin bin mu a koyaushe a cikin shirye-shiryen namu gobe kamar da safinatu ce in Allah ya kai mu juma'a za mu yi magana ne akan nishadi al'adu da wasu abubuwa da suka shafi mutanenmu da kuma al'ummarmu a can gida da mm, fatan za a kasance tare da mu da haka ne usman ahmad kabar a da ibrahim jarmai da ya haɗa mu a facebook live muke cewa mu zama lafiya sai allah ya kai mu a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa Masu wasanni ba ta kyale ba, ‘yan wasan kwallo ba ta manta. wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dinkin su ba share ba